We to make it clear, Yanzu dai ya rage hukumar zaɓe duk wata fitina da ta taso sakamakon zaɓen bayelsa ranar Asabar ita ta jawo. Don muna da labarin gwamnatin APC ta umarci hukumar zaɓen ta murɗe zaɓen jihar Bayelsa kamar yadda ta yi a jihar Kogi. kakakin pdp olisa metu ke faɗar matsayin jam'iyyar akan zaben jihar bayelsa da ma a gefe guda kama shugaban gidan talabijin na ait raymond dokfesi da cewa wata hanya ce ta rufe bakin yan adawa we are all aware of the marching order to the new inec chairman professor mahmood at his meeting with the secretary of the government of federation to rig kogi muna da hujjar cewa gwamnati ta ba hukumar zaben umarni ta hanyar sakataren gwamnatin tarayya don murɗe zaben haka na ita ko hukumar efcc ta zama kotu ta zama alkali ta zama jami'an tsaro da yadda ta damƙe kwesi kan zargin da ba a tabbatar ba kai in ji ma mun san akwai wasu yan da ake shirin kamawa akalla musu wawu da kuɗin al'umma an tambayi olisa metu shin yana ganin don waɗanda ake zargin da amsar kwangilolin bogin na sayo makamai an damƙe su ne saboda npdp ne no no no as is about the process A'a, ba wai haka muke nufi ba. Mu dai muna son abin ka'ida ne wajen ba su dama su kare kansu, ba musu ɗibar karar mahaukaciya ba. Maitu dai ya ce za su shiga zaben na Bayelsa, kuma suna jiran hukuncin kotu kan zaben kogi don neman ta ba su kujerar kai tsaye. Haka nan, kamin da ake yi tamkar bita da kulli ne. Da nake zantawa da shi ta tarho daga yana gowa mataimakin daraktan hukumar zaben Nick Dazan ya yi watsi da zargin na PDP. Kamata yi a yi fatali a yi da wannan zance saboda shugaban kasa abin da ya ce shine amma kowa adalci wanda ci zaɓe a mika masa saboda haka a sake maimaita wannan zargi kuma ya zamanto kamar babu aiki da ake da shi kenan wannan zargi da shi eh, olusemetu ke yi bai ma taso ba Hakanan sakataren APC mai malabu ne ya ce kamin da ake yi ba maganan 'yan bora bari 'yan mowa. Kuma idan mutum kotu ta wanke shi kaga ba da za ka yi ka eh shi yana da laifi. So wannan abu ne na bin ka'ida kuma wannan tsarin mulki akwai bangaren gudanarwa akwai na dokoki akwai kuma tsarin kotuna. So wannan abubuwa ne wanda guda uku suka taru suka rike kasan nan da ita ake gudanar ba wani sashi take ɗauka umarni a ɗaya sashi kowa yana tafiya ne akan ka'ida so shi abin da ake magana akan cewar ko an fifita wani ko kuma an kibin wani ko kuma wannan duka magana ne irin na idan mutum yana tsoron wani laifinsa da aikata a baya amma ba wai maganan cewar ko jam'iyyar mu ko gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tana bita da kulli akan wani babu babu makamancin wannan magana rahotanni sun nuna Doc wanda kafar yada labaransa ta AIT bata kururu ta labarin awon gaba da da da aka yi ba ya shaida wa jami'an efcc cewa kuɗin da ya amsa naira miliyan dubu biyu da ɗari ɗaya ya yi amfani da su ne wajen yada labaran kamfen ɗin tsohon shugaba jonathan nasiru da ali ya murar amurka daga abuja najeriya